taba guri kaza taba matsa guri kaza tsotsu guri kaza ce min kaza yi min tausa ai makaye miki masajin ya daddan na kafar ya mammatsa daladu ya kamata aikin banza aikin wafi in mijinki bai miki masajin ba waye zai miki masajin to magana ƴaƴa dala su fita su ba ku waje yanzu ku ne kuke so ku yi abin da za ku yi ce hura miki kunne kawai zai ta yi ya ta huro iska shi ma huro iska yana tare sha'awa eh ki ce kar ya sake miki magana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 yan zafi jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da kasancewa a cikin wannan aji mai albarka inda yau ɗalibanmu wanda suke mu za mu koya musu kiwon lafiya a mahangar addinin musulunci kiwon lafiya a mahangar magungunan gargajiya kiwon lafiya a mahangar magungunan gargajiya bisa fahimtar 'yan ƙasar china da turanci ana cewa chinese traditional medicine hikimar wannan wannan makaranta da muka bude shine domin kowa ya warkar da kansa da kansa ka san yadda za ka yi ka samu lafiya ba ma sai ka je asibiti ba mu a kulle asibitoci gaba ɗaya ya zama ba ma asibiti ya zama ba ma cuta duk mun kula da lafiyar mu ciwo baya kama mu likitoci su ta bacci haka muke bukata to kuna bibiye da mu insha Allah za mu koyar da ku dabaru da hanyoyin da za ka kula da lafiyar ka ka kare kanka daga kamuwa daga cuta wanda sai in abin ya tsananta ne za ka garzaya asibiti kafin komai abinda da nake so ku fahimta a bari mu fara rubutu na farko